Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد masu sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan hausa radio biyu da ke karkashin hausa tv daga birnin tehran jamhuriyar musanci ta iran Mustapha Adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan safiya ta Asabar. Da fatan an tashi lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da ya dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan naku na muryoyin masu sauraro daga nan sai duniyar mu a yau sai kuma a ji mu leƙa iran sannan mu karkare da afirka yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya.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 a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12.20 zuwa sha 12.50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11.20 zuwa da 11.50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz sittin.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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu sai a ga zama domin aji labarin duniya tare da Tahir Amin Raji. labaran duniya farko muhimman kaninsu. Iran ta yi watsi zargin da Amurka ta yi na cewa shugaban kungiyar Al-Qaeda yana ƙasarta. Babban bankin CBN na Najeriya ya musanta jita da ake yadawa na bawa bankuna umarnin karɓar tsoffin kuɗaɗe. Ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a ƙasar Turkiyya. dan wasan kwallon kafa na barcelona lewandowski shine ke kan gaba da cin kwallaye a la liga yanzu kuma ga cikakkun labaran kasar iran ta yi watsi da ikirarin amurka cewa shugaban kungiyar ta'addanci ta alka'ida yana ta tehran da cewa labari ne mara tushe wakilin dindindin na jamhuriyar musulunci ta iran a masar ɗinkin duniya a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter ya yi watsi da ikirarin da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi na cewa sabon shugaban kungiyar ta'addanci ta alka'ida yana rayuwa ne a birnin tehran fadar mulkin kasar iran da cewa ikirari ne ba da tushe kakakin ma'aikatar wajen amurka need price a ranar laraba ta gabata ya yi ikirarin cewa amurka ta yi amanna cewa shugaban alka'ida saif al-adil yana da samuwa a cikin kasar iran kamfanin dancin labaran igna ya habarta cewa jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a masar dinkin duniya ke birnin new york a cikin wani sako da ya fitar daga birnin na new york na kasar amurka ya bayyana cewa wannan munan labari na iya kawo cikas ga yunkurin yaƙi da ta'addanci kamar yadda sanarwar ta fayyace cewa an wargaza ƙungiyar alka'ida bayan mutuwar osama bin laden kuma aƙidar tana ci gaba da wanzuwa. babban bankin cbn na najeriya ya musanta jirtar da ake yadawa na bawa bankuna umarnin karɓar tsoffin kuɗaɗe babban bankin najeriya cbn ya karyata labarin da yake yawo a kafin yada labarai cewa wata majiya ta tsogunta musu cewa bankin ya umarci bankunan kasuwanci da su ci gaba da karɓar tsoffin takardar kuɗi na ɗari biyar da dubu ɗaya a wata sanarwa da cbn ɗin ya fitar a yammacin jiya juma'a ya musanta batun da cewa na karya ne kuma abu gaskiya a cikinsa hakin cbn din wasita onsobe ya ce babban bankin na nan daren kan umarnin da shugaban kasa muhammadu buhari ya bayar na cewa zallar takardar tsohuwar takardar naira 200 ne kawai aka amince a ci gaba da amfani da ita har tsawon kwanaki sittin masu zuwa hankalin babban bankin najeriya ya karkata kan wasu labarai na karya da ke cewa cbn ya amincewa bankuna su ci gaba da karbar tsoffin takardun kuɗi na ɗari biyar da kuma naira dubu ɗaya ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a ƙasar turkiya duk da rashin fatar samun waɗanda suka rage a ƙarƙashin burbushin gine-gine yawan mutanen da suka mutu sakamakon mummunar girgizar ƙasar da ta afku a kudancin ƙasar turkiya da arewacin siriya ya kai kimanin mutane dubu arba'in da biyu yayin da sama da dubu ɗari ashirin suka samu raunuka ana ci gaba da aikin ceto a ƙasar turkiya bayan girgizar ƙasar da ta yi barna inda a kwashe sama da kwanaki goma ana gura da ayyukan ceto cibiyar kula da girgizar ƙasa dan wasan kwallon kafa na barcelona robert lewandowski shine ke kan gaba a cin kwallaye a la liga Robert Lewandowski na Barcelona shine ke kan gaba a yawan cin kwallaye a Liga bayan da aka buga karawa mako na 21. Lewandowski wanda ya kuma Barcelona a fara kakar nan ya zo da kwallo 14 a raga a La Liga a karawa 17 da ya yi. Ya fara cin kwallo biyu ranar 21 ga watan Agustan shekara 2022 a sadda suka fafata da Real Sociedad. Sau hudu Lewandowski ya zura kwallaye biyu a La Liga ta kakar bana. wanda ya karbi jan kati a wasa ɗaya a babbar gasar ta mola ta sifaniya ranar 8 ga watan nuwamba a wasan barcelona da osasuna aka yi wa lewandowski aka ba lewandowski jan kati barcelona wadda take ta ɗaya a teburin la liga za ta karbi bakuncin cadiz a ranar lahadi gobe kenan allah ya kai mu yayin da real za ta fata da osasuna a ranar asabar mai zuwa za ta fata da osasuna a yau kenan idan real ta ci suna za ta rage tazarar maki ta tsakaninta da barcelona zai koma biyar kafin kungiyar nan camp ta yi wasa a ranar lahadi sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun rasa gidan wani ne a yammacin kokin jordan bayan sun kashe shi sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun rusa wani gida mai hawa biyar na iyalan wani falastini da aka kashe bayan wani samame da suka kai a kusa da wani ƙauye ba bisa ka'ida ba a kudancin yankin yammacin gaba yammacin kogin jordan da aka mamaye kamfanin labaran ingila ya habarta cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai farmaki kan garin alkhalil da ke gaba da yammacin kogin jordan inda suka kewaye wani gida mallakin 'yan uwan muhammad kamil aljabari wanda ya kai hari kan matsugunnin kiryat arba a watan oktoban shekarar ta gabata inda ya halaka wani bayahudan sahayuniya tare da jikata wasu guda biyar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun rufe dukkan hanyoyin da ke shiga hanyar gidan sannan an jibge dakaru da dama a saman rufin gidan sannan suka kori mazauna gidajen da ke kusa da gidan jabari kafin su farfasa shi to ma saurari rashin labaran duniyan kenan. Tuma da yanzu kuma ga nan naku na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muririn ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyoyi Hausa Hiran. Mai magana na kuma ti dan kore bulma da garin dawa da magaran mazaunin kasar Libya a yanzu. Na kira ku ne in gaika sabon gaisuwa ta kamar isu madattai aboki na shirin shigarin madattai shugaba rabo mai aski da magaram amsu mai dan kuka da magaram baba na Haruna Idi Sankande bulma garin dawa da magaran mazaunin kasar Libya akwai Rabi Idi bulma garin dawa da magaram ku tashi lafiya daga na kuma ti dan kore bulma garin dawa mazaunin kasar Libya a yanzu. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyu a hausa jamhuriyar musulunci ta Iran muna godiya da kuma bamu dama da mu yi ga shirye na karshen mako yau ranar farko dai ina gaida kai kanka shugaba uban tahiya a jima'a na ce gaskiya cewa da Hassan Barka muna maka fata alkhairi a gaida mun president kwandatar Rabin Asli inda masu kira saurari jiha da magaram president communal na mai dan kuka bisa president Umar Taku garin Kadamari akwai secretary of relation da zaman moto akwai Sulu dan minista akwai Hawa Laguriyas Malama Amatalla da dukkan inda masu kira saurare na jihar damakar ina gaida su eh sai kuma zan komo president na kungiyar masu kira saurare na afirka gabaki daya cewa da alkasin baban liman jihar agadas da shi da makarban shi da kungiya ta masu kira saurare na afirka gabaki daya komita amintattu ina ma kuma fata alheri a gaida hasan alhaji umar ina gaida ila mai shayi da jirgin gaura daura titi tahir muhammad dan bare bari muhammad sani bigman lawan akwai isa akwai kadori digaga akwai letoro mai isansa akwai miji soja Abuja ina gaida dukkan ilahi abokanmu na birni da karkara ina ma kuma fata alheri a tashi magana da zuman taksim wato tribune official jihar da magana assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio Hausa Tehran mai magana tayar daga nan agar jamhuriyar Nijar dangance da muna karshen mako ina so in yi amfani da wannan dama da mika sakonnin gashe gashe na na karshen mako na farko ina gaida Usaini Star kasuwa kwalliya a nan birnin da magara akwai alkasum a nan birnin agar akwai alkasum babban lima a ina mishi fata alheri da fatan yawon cikin koshin lafiya akwai shi kabir sule abin kasuwar transa da magaran ina gaida shi akwai sanusi madatai isu madatai na musu fata alheri muhammad dan bari bari da ke birnin da magaran muhammad zakin lab da ke nan birnin agris na musu fata alheri da fatan yawon cikin koshin lafiya akwai alkasun da ke nan birnin agris ilias frizi na fada ra'ayin zuci akwai mamman shafi tufaka mai wata da ke nan birnin agris na musu fata alheri akwai sahabi a can birnin a can tare da nigeria na musu fata alheri akwai yakuba mai aski a nan lamba diraka ina mutu fata alheri da kowa da kowa harin da ke cikin wannan gidan mai magana ta tayar da ganin agar jamhurin Nijar a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio hiran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dan Bari shugaba na fara mazajin daga Nyamai Nijar. Dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga jagoran namu na kwamiti kin namu Alkasum Baba Ahar shugaba abokin tahiya akwai Alkasum akwai Baskin nashi mataimakin shi sun ce ko dubin gaisuwa da fata alheri alheri zuwa gashi akwai kabiru sule akwai akwai dozuman taksiman dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi akwai iso madatai akwai salu bararaka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga tsoho mai albarka akwai <laughs> tsoho mai dubin albarka akwai aboki na kaina eh, sarki aiki din na kasa akwai alhaji rabe dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi akwai oho mai ran karhe baka mutuwa sai lamba dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga iliya mai shayi da kanti garkin daura akwai dan fulani filin warji mun gaisa da fata alheri zuwa gare su gaba daya rankaca kafa kowa da sunan shi sunana muhammadu dan bare bare shugaba na fada mazajen daga mai niger bugu da kari ma'aji na kungiya masu kira da shaurare na afirka gaba su. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rajuwera mai magana hassan rashi umar daga unguwar sabon gari kamar karamin shan bogin da yake muna karshen mako ne na so ku bani dama zan duka sakonnin gaisu gaisuwa ga yan uwa da amana arziki da farko ina gaida mai gabatar da shirin malam asan barka ina gaida Hussein laifi Umar wanda yake birnin da magaram ina gaida Kabiru Sada Usman wanda yake bakin kasuwar Taransa ina gaida alkasan Baba Lima Ahar ina gaida Abdulmumin Muhammad ina gaida Muhammad Dan Bare Bari ina gaida Tsoho Mai Albarka ina gaida Isu Mai Gyaran Salula Mutari Mai Gyaran Salula yaya Mai Gyaran Salula Kirimo Mai Sai da Waya wanda suke a babbar tashar magaram ina gaida duk zuman taxi moto ina gaida isuhu madattai sunushi madattai ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan lashi umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Da magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Nijar. Mamba daga cikin yan kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka gabaki daya. Bayan wannan kuma da yake karshen mako ne za mu yi unhwani da wannan dama mu gaida yan uwa da na arziki. Na farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan wato Malam Hassan Barka. Akwai Sanusu Madattai, akwai Isu Madattai, akwai Baba Iliya mai shayi da kanti garkin daura, akwai Dozuman Taxi Moto, akwai Tati bayan gidan madara, akwai Hassan Alhaji Omar, akwai laitoro mai essence akwai alkasim babu liman shugaban kungiya akwai alkasim gares akwai situ a gares akwai alhaji lawan abbale gares akwai abubakar hajja a gares akwai mamman sani cinwaza akwai ibrahim haruna mai anguwa akwai adao mai kwamfuta akwai tsoho mai albarka ya mai da muhammad dan bare bari ya mai da mushe salihu maradi da fatan kowa da kowa yana cikin koshin lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gidan Radio Tehran ina muku fatan alkhairi to da farko mun zo karshen mako za mu gaishe gaishe ga yan uwa abokan arziki. Akwai Haruna Samari Haruna Idris Samariya wanda yake Libya dan mutanen Zandar. Akwai Sanusi Madattai, akwai Tasiu Madattai, akwai mm, tsoho mai albarka wanda yake babban birnin Yamai. Yawa akwai sarkin aiki Malam Rabilu sarkin aiki na kasa baki daya. Akwai Suleiman sani wanda yake maradi akwai dukkan yan damagaran din nan ina gaida su gaba ɗaya dukkan yan zaɓe san kaɗin nan ina gaisar da su akwai mutanen agadas akwai shugaba uban tahiya ta kansa hassan barka ina maka fatan alkhairi insha allahu duka da wanda ya ji na ambatai da wanda bai ji na ambatai ba to duka ina gaida kowa da kowa yan wannan babban gida da fatan alkhairi zuwa gare ku kuna tare da ibrahim shushana wanda yake garin kasagi jamhuriyar nijar jihar maradi sai an jima a huta lafiya lafiya hazawa salam a gaida muna kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa tuku radiyon iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai dangance da ƙarshen mako da kuke bamu dama muna gaida yan uwa da amina arziki alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka muna so mu gaida yan uwa da amina arziki musamman wakilanmu na jihohi da na ƙasashe ina gaida wakilinmu malam alhaji na bunu wanda ke kasar Cote d'Ivoire ina gaida shi kwarai ina gaida wakilinmu na Ghana Zaharaddin Plaso Rijiyar Lemu wakilinmu na kungiyar masu kira da saurare ina gaida Abdulmumin Muhammad mataimaki na ne na kwamitin amintattu ina gaida wakilinmu na jihar da magaran Sanusi Madattai da mai watsa labarai Kabiru Sul Usman ina gaida wakilinmu na Maradi Malam Salifu ina gaida Trezorier General Muhammadu Dan Bari ina gaida mataimakin shi Ibrahim Haruna Bin jirawa da duka wanda ke cikin wannan kwamitin amintattu mamburori ina musu fata alheri ina gaida su allah taimake mai ba musu adarbo assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na tera mai magana isu ne ma'aitai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku ganin ma'aitai da magaram ina so ku ba ni dama in gaishe gaishe ƙarshen mako da farko akwai wannan wakilin shirin hassan barka da ma'aikatan radio ta baki da akwai sami shi ta shugaba ila mai kantin shayi garkin daura akwai wurin mori jikwari da magaram akwai kabiru sula usman mai sai da kayan gini ne bakin taransa da magana akwai alkasun baba lima aharam agaras akwai alkasun agaras ilis frazier a yanzu agaras akwai tasirin batur ya kuma mai aski ba da kamar soja mai adadi ta ne da magana akwai lettero mai restoran bakin ofital da magara akwai musa na kanduna bukar niger akwai hamidu kalalafuwa gifa akwai baban dama da yana gaida a ɗahir zakin soya balbaran akwai zanid ali feti akwai abokina abdulrahman abdul kibi akwai sai star kasuwar kwalliya gwani lawan ali game da kura samariya haruna wanda yake libya na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyu ta hausa jamhuriyar musulunci ta iran na gode da kuka mu dama da mu shiga shan mako da farko ina ga da tasiri unguwar siti tayar ina ga da udu mamadu ina ga da alkasim babani ma ina ga da idikori abdul ina ga da hamsin mai ɗaukaka firizidan na maskira saurari jihar damgaram ina ga da rabuwar firizidan fandatan na kira saurari ina ga da ina ga da abdul kibiya ina gaida samariya haruna ina gaida sabi shehu garin karyani ina gaida isa ina gaida hassan alhaji umar ina gaida hussein star bakin kulla ina gaida muhammad dan Bari Bari ina gaida kadori digaga ina gaida tsohon albarka ina gaida samariya haruna ina gaida dukkan masu sauraron mu yan birnin da karkara kuma ina gaida yan kungiyar masu kira saurare jihar lishin da magaram jihar da magaram shugaba ramin s president fanata kuma ina gaida president na masu kira saurare saurare cewa da alkasma bane mana Abdurrahman sunana wanda aka yi sani da Abdo Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar Nijar ina so a bani dama kamar yadda aka bamu dama duk ƙarshen mako mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida Hassan Barka shine mai watsa shiri da shi da abokan aikin shi ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina Alkasim da ke Agadas ko kuma Alkasim Babaliman shugaba ne na kwamitin amintattu ina mishi fatan alkhairi ina gaida mamman buniya awashe ina gaida abokina sabu usa biola husaini sitar kaso kwaliya isu madattai sunushe madattai ina musu fatan alkhairi ina gaida abokina abdulaziz n zero mushe shayabu a unguwar kadamari ina gaida sabu usa biola da sani sangwar mai magana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arzikin mu na farko dai ina gaida group al-muslim ina gaida group kwamitin amintattu ina gaida iliya hamidin nan yamai ina gaida nazibi ibrahim ina gaida ibrahim haruna ina gaida hada mai kwamfuta ina gaida mai shayi da aljannu nan yamai ina gaida muhammadu dan bare bari ina gaida ambuka senegal ina gaida Ali Bahari Senegal ina gaida Tango kane na ba ina gaida Maliki kane na ba ina gaida Muhammadu wanda ka zama Lagos amma yanzu yana ba ina gaida Alhaji Hamza a Biyaso ina gaida Rahamu a Biyaso ina gaida Sala Major a Biyaso iliya hamidin naga kana rigo ban mance da ka ina gaishe ka wancan alhaji amman nan mai ina gaishe shi kai duk wanda bai je na ambata suna ne ina gaida kowa da kowa allah ya barsa allah taimaka hassan barka ina gaishe ka kuna tare da isa bukar tsoho mararka aulun mai yamai jamboriyar nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu da waraka boh hausa radio ina yi muku fatan alkhairi eh, ina gaida yan jihar da magaram gabaki ɗaya da sauran jihohinmu na ƙasar nijar dubin gaisuwa da fatan alkhairi. Eh, Sunushi madattai isu maɗatai ina mika muku sakon gaisuwa da fatan alkhairi madadin ku ina gaida dukkan 'yan jihar da magaram ina gaida 'yan madattai gabaki ɗaya ina gaida 'yan gurub da 'yan fada fada gabaki ɗaya. na Ibrahim Haruna Kungira ina mika sakon gaisuwa zuwa gare ka da dukkan 'yan uwa da abokan arziki da suke cikin wannan gida mai albarka ina muku fatan alkhairi alkali baba liman ina mai kasafin gaisuwa ta zuwa gare ka da dukkan yan uwanmu yan najeriya ga baki ɗaya sakon gaisuwa zuwa gare ku daga naku samariya haruna idris to da fatan lahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan sakon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. to sai a gya zama domin a shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau Don masu saurari assalamu alaikum mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na duniyarmu a yau Shirin yanda a cinsa mai kawo muku labarai game da muhimman batutuwa da suka shafi Iran da ma kasashen duniya daban-daban inda muke muku fashin baki da kuma jin ra'ayoyin masana game da waɗannan abubuwa da fatan masu saurare za su kance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yanzu kuma bari mu yaye kallabin shirin. A yau shirin namu zai kai ku ne zuwa birnin Sin wato kasar China inda shugaban kasar Iran Hujjatul Islam wal Muslimin Ibrahim Ra'isi ya kai ziyarar aiki ta yini uku a wannan makon da muke bita tare da tawagar da take mara masa baya inda ya samu kyakkyawar tarba daga masaukin baki kuma shugaban kasar China wanda dama shine ya aike masa da goron gayyata a wannan ziyarar an rattaba hannu kan yarjejeniyoyi guda ashirin kana an kara tattaunawa da ƙarfafa juna game da yarjejeniyar yin aiki tare da ƙasashen biyu so ƙulla ta tsawon shekaru ashirin da biyar dukkan ƙasashen guda biyu suna mahimmanci sun nuna mahimmancin yin aiki tare yadda za su ci gajiyar juna na daga albarkatu da ƙwarewa da gogayya da dukiyar da Allah maɗaukin sarki ya fowace musu. Shugaba Ra'isi ya kai ziyara a jami'ar Faikan inda aka karrama shi da kyautar lambar yabo ta ilimi domin girmamawa da kuma jina masa game da namijin kokarin da yake yi wajen ganin an samu karfafa dangantaka tsakanin kasashen guda biyu a fili yake cewa bayan fitar tattalin arziki lafiya lau daga matsalolin da yakin duniya na biyu haddasa amurka ta yi amfani da karfin tattalin arziki a matsayin makami kan sauran al'ummomi da kasashen duniya daban-daban domin tabbatar da ikon ta a kansu hakika ta yaka takunkumi da sanya kawanya kan miliyoyin mutane domin tursasa su su bi bakar siyasar ta ƙasar amurka ta yi amfani da wannan bakar siyasar ta hanya mafi muni da rashin tausayi da ɗan abantaka na tsohon karnoni da suka gabata kana gwamnatoci masu 'yancin kai domin hana ta samun ci gaban tattalin arziki da ilimi da noma da kiwo da kuma bangaren soji domin su ci gaba da kasancewa tamkar raƙumi da akala da kuma hana bayyana wani abin misali mai bullewa yadda wasu gwamnatocin za su iya kokayensu domin su zama 'yantattu daga ci gaba da zama bayi ko masu bin amurka da ƙasashen turai ido rufe wannan shimfiɗar ta zama wajibi a gabatar da ita kafin mu fara bayyana manufar ziyarar shugaban iran ibrahim ra'isi zuwa ƙasar china babbar manufar wannan ziyara ita ce karya bakar siyasar ci gaba kasancewa 'yan sandan duniya a dangantaka ta ƙasa da ƙasa da yadda za a sanya mutane su iya kalubalantar amurka cikin sauƙi tun kafin ziyarar tasa shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana al'ummar sin a matsayin tsoffin abokan arziki don samar da mafificiyar makoma da tafi dacewa wanda a nan ma ya yi ishara kaɗan daga cikin manufofin ziyarar tasa inda yake cewa lalle iran da china suna adawa da mamaya da kere kuma suna karfafawa game da mahimmancin mutunta haƙoƙi da masalohin dukkan gwamnatoci kamar yadda dukkansu suke adawa da komawa yin amfani da tsohuwar siyasa da tsohon salon gallazawa da ya hada da kakaba takunkumi na karya tattalin arziki kuma ya bayyana ta a matsayin tushen duk wani rashin zaman lafiya da tsaro a duniya baki daya babbar tambayar za ta jiro a kwakwalen mutane shine me yasa iran ta zaɓi china a matsayin wadda za ta kulla yarjejeniyar yin aiki tare na tsawon shekaru 25 shugaba ra'isi ya faɗi cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana bakin ta wajen ganta kulla alaka dukkan gwamnatoci musamman ma ƙasa mai ƙarfin faɗa a ji irin china musamman yadda ƙasar china ta bayyana yadda ƙasa za ta ci gaba ba tare da 'yan mulkin mallaka ba duk da yake cewa iran ta ba da muhimmanci sosai wajen kulla abokantaka da gabashin duniya amma wannan ba yana nufin cewa za ta rage alakar ta da sauran kasashen duniya ba ne matuƙar za a mutunta masalohin ƙasarta haka zalika ta yi imani da siyasar raba kafa babban dalilin akan haka shine iran ta fara tattaunawa da ƙasar sin wajen kulla yarjejeniyoyi masu yawa tun a shekara ta 2016 wannan bayan sanya hannu da aka yi tsakanin ta ƙasashe biyar gami da ƙasar jamus ne na yin aiki tare da ƙasar iran hakika wannan ziyara da ra'isi ya kai za ta ɗora jirgin yajenoyin da aka kulla a kan titi inda zai fara aiki ba kama hannun yaro wanda ake ganin a matsayin babban mataki kuma da ya dace wajen kai takunkumin amurka akan iran da china da kuma rage karfin baba kere da mayar amurka a duniya za ta gabatar da wani babban abin koyi ga sauran kasashen duniya domin gina tsari mai yanci mai cike da adalci da zai mutunta haƙƙin ɗan adam da kyawun ɗabi'u abin yabo da kare haƙƙoƙi da masalahohin al'ummomi bayan kammala ziyara da shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya yi ta kwanaki uku a ƙasar sin da ya fara tun a ranar litinin ta gabata isar birnin tehran ke da wuya ya gana da manema labarai kuma ya bayyana cewa siyasar iran ta ɗori ne kan samar da yarda tsakaninta da makwabta da suke da tsarin tattalin arziki na bai ɗaya a yankin asiya ya ce ziyarar da ya kai tana da mahimmanci sosai domin kuwa an iya rattaba hannu kan yarjeniyoyi daban-daban a bangaren tattalin arziki kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu wannan ya sa aka sanya hannu kan yarjeniyoyi har guda ashirin tsakanin shugabannin kasashen guda biyu wato na iran da china haka zalika ya nuna cewa ministoci da suka mara masa baya a ziyarar tasa su ma sun gana da tattaunawa masu ma'ana da takwarorinsu na kasar china kuma an cimma matsaya da kulle yarjejeniyoyi masu ma'ana da dukkan bangorin biyu sun amince a yi musayar kimiyya da fasaha a tsakaninsu. daga cikin abubuwan da wannan ziyara ta kunsa akwai batun bangorin da kasashen biyu ke yin aiki tare a hukumomi na ƙasa da ƙasa ya ce bisa la'akari da irin rawar da ƙasar china take takawa a hukumomi kamar irin hukumomi na shanghai da brics ya sa china ta nuna fatanta na ganin iran ta kasance mamba a ƙungiyar ƙasashen brics kuma ministan harkokin wajen ƙasar iran zai bi kadin wannan batun sosai yadda ƙasarsa za ta ci gajiyar kasancewa memba a wannan kungiya mai tasiri da mahimmanci sosai a yankin. Da ƙarshe Ibrahim Ra'isi ya bayyana cewa a dunkule nasarar da dukkan bangorin biyu suka samu a wannan ziyarar za su amfanar sosai. Kana ya ce, ma dama masu ruwa da tsaki a ɓangaren tarin arziki da ke cikin gwamnati za su bi kadin waɗannan yarjejeniyoyi da a ƙulla a wannan ziyara ko shakka babu za a buɗe ƙofofi masu yawa na ci gaban tattalin arziki da cinikayya tsakaninsu da ƙasar china a nasa ɓangaren shugaban ƙasar china ya bayyana cewa ƙasarsa tana goyon bayan ƙasar iran a ƙoƙarin da take yi na kare haƙoƙinta da doka ta lamunce mata kuma tana ƙarfafawa wajen ganin an cimma matsaya da za ta kawo ƙarshen takaddamar da ake yi kan shirin ta nukiliya cikin gaggawa kuma china za ta ci gaba da yin tarayya wajen gina cibiyoyin nukiliya a ƙasar iran shi ma ministan harkokin wajen ƙasar sin wang vinbin ya bayyana cewa ziyarar ra'isi a ƙasar sin za a taimaka sosai wajen samar da daidaito a gabas tsakiya kuma zai kawo sauƙin rayuwa ga al'ummomin iran da china wannan dai ita ce ziyara ta goma da shugaban ƙasar ya kai ƙasashen waje cikin ƙasa da shekara ɗaya da rabi da kafa sabuwar gwamnati a iran ana ɗaukar ƙasar china a matsayin abokiyar kasuwancin iran mafi girma bisa la'akari da ƙididdigar da aka fitar a ƙasar iran domin kuwa tana daga cikin ƙasashen da suke shigar da kaya ƙasar iran fiye da kowace ƙasa mafi yawa a duniya inda yawan kayan ya kai na kimanin zunzurutun kuɗi har dala biliyan goma sha biyu da miliyan ɗari shida daga cikin babbar nasarar da wannan ziyara ta haifar shine shi ma shugaban kasar china xi jinping ya sha alwashin ramawa kura a niyarta inda shi ma ya amsa goron gayyatar shugaban kasar iran ibrahim ra'isi da ya yi masa na zuwa nan birnin tehran kuma ya nuna goyon bayansa ga kasar iran kuma ya soki lamirin amurka na siyasar mamaya da tsohon baki take yi cikin harkokin da tsohon baki take yi cikin harkokin cikin gidan kasashen duniya. To ma saurare laifin daɗi karewa ganin lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke da wani domin jin mu ɗauke da sabon shirin. Amma kafin nan a madadin wani sai maka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa zama lafiya sai dai kar a manta za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www www.tv1.ng a huta lafiya. yanzu ga aminu ibrahim Kewa ɗauke da shirin na muleka iran muleka iran Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku tarihin muhimman wurare masu da tarihi da mawaye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali na nan kasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare sun ci da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu ci gaba wanda gabace shi ne a makon jiya inda muka kawo muku bayani game da irin ci gaban da kasar Iran ta samu a bangaren samar da allurar cutar coronavirus inda muka bayyana cewa allurar kafin expo tank an yi rijistar ta a ƙasashe sittin na duniya ciki har da kasar Iran kamar irin kasashen Jamus, Italiya, Spain, Belarus, Serbia, India, China, Korea ta Kudu, Kazakhstan, Masar, argentina da kuma kasar brazil har ila yau an zaɓi rukunin kamfanin magunguna na october a matsayin na farko da ya fara samar da allurar kafin a yammacin nahiyar asiya a cikin da da iran take yi na samar da allurar corona wannan karan an fara yin gwajin ne kan jagoran juyin halin musulunci na kasar iran ayatullahi imam khamna'i allurar kafin cutar corona da aka samar da shi a cikin gida jim kaɗan bayan masa wannan allurar jagoran jun halin musulunci na iran imam kamna'i ya gode wa dukkan masu ruwa da tsaki a wajen gudanar da bincike da sauƙaƙa hanya wajen ganin haƙasa cimma ruwa wanda wannan abin alfahari ne ga ƙasar mu haka zalika ya ƙara da cewa yana godiya ta musamman ga malam muhbir da abokan aikinsa da su taka muhimmiyar rawa da yadda suka nuna damuwarsu na ganin al'amarin ya tabbata haka shi ma malam dr marandi da dr sajjadi game da irin kulawar da suka nuna na ganin an samu wannan allura ta kafin cutar coronavirus da yake ishara game da yadda aka dage a watannin baya da suka gabata na ganin an yi masa allurar ta rigakafi ya faɗi cewa tun da fari ba na sha'awar a yi min allurar kafi ba ta iran ba wannan yasa na ce a jira har sai ta ƙasar iran ta fito tukunna kafin a yi min saboda haka dole ne mu yi jinjina game da wannan babban abin alfahari na ƙasa kuma matukar za a iya samar da magani ko rigakafi a cikin gida to me zai sanya ba za mu yi amfani da shi ba ya kara da cewa sai dai fa babu laifi a yi amfani da na waje ma tare da na ƙasar iran amma dole ne mu girmama dukkan masananmu matasa da suka nuna namijin ƙoƙari da yin aiki tukuru wajen samar da wannan rigakafi da masu sauran bangarori da ke ayyukan samar da allurar rigakafi dukkansu muna godiya gare su a nashi bangaren ministan lafiya na kasar iran dr anamaki ya mika godiya game da goyon bayan da jagoran junjihal musulunci na iran ya bayar bisa gudunmawar bisa gudunmawa mai kyau a mataki na hudu na corona a iran da aka kwatanta idan aka kwatanta da sauran kasashe ya faɗi cewa da farko mun yi hoɓɓasa wajen ganin mun sayo da kuma amfani da fasahar haka ma kwamitin da jagora ya kafa bayan kokari wajen samar da takunkumin baki da na'urin taimakawa wajen yin numfashi sun ba haɗin kai sosai wanda ya dace wajen ganin komai ya tafi daidai har ila yau dr namaki ya ishara game da kunyatar amurka kan ikirarin da ta yi na cewa ba ta iyakance aikawa da magunguna ko ta hana aika da magunguna ko kayayyakin da ya shafi kiwon lafiya ba zuwa ƙasar iran ya ce bayan da muka ba da izinin fitar da allurar kafin corona sai shugaban kasar amurka ya sanar da cewa akwai yiwuwar aikewa da allurar kafi zuwa kasar iran wanda hakan ke nuna cewa maganarsa ta baya da ya yi kanzon kurege ne kawai a nasa bangaren mataimakin ministan lafiya na kasar iran ali rizara isi ya faɗi cewa ya zuwa yanzu za a raba adadin miliyan goma na adadin allurar cutar corona a faɗin ƙasa baki ɗaya ya ci gaba da cewa daga watan sharibar na wannan shekara duk wata za a rika samar da maganin allurar cutar coronavirus fiye da miliyan goma kuma za a rika mika su ga sauran lardunan kasar domin yi wa mutane domin shawo kan cutar da katse ci gaba da yaduwarta da kuma yawan mace-mace da ake yi wannan kenan game da batun irin kokari da ci gaban da iran ta samu na samar da allurar cutar coronavirus a cikin gida ba ta dogaro da wata ƙasa ko wata allura wata ƙasa ta yi ba. To saurare kafin mu karkare shirin, mu kawo muku tarihin wani ƙauye mai cike da tarihi da ke nan ƙasar Iran wato ƙauyen Vanshan. Shi dai wannan ƙauye yana da cikin ƙauyuka masu daɗan tarihi da ke tsakiyar lardin isfahan ƙauyen vanshan yana da nisan kilomita goma sha biyu da kudancin garin gulfaigan kilomita goma sha biyar kuma da garin hunsar wanda yana daga cikin garuruwan da ke ƙarƙashin garin gulfaigan a da wannan ƙauye ya shahara da suna varfatikan da kuma ƙasar jan furanni wato sarzamine gulsurh a cikin wannan ƙauye akwai makabartar jikan manzan Allah Suleiman Abul Fatah daga cikin jikokin Imam Musa Alkazim alaihi salam yanayi na geography da wannan garin yake da shi yana da mahimmanci sosai saboda shi ƙauyen Banshan yana kan tudu ne wanda haka yasa ake samun ruwa da yanayin iska mai kyau wanda hakan ya ƙara ƙawata shi yasa ya zama wuri ne da ya fi dacewa wajen zuwa domin yawon shakatawa al'ummar ƙauyen vanishan sun suna samar da abubuwan bukatun rayuwarsu ta yau da kullum ne ta hanyar yin kiwo da noma tuma ma saurare ga shi mun kwararo bayani amma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki don haka ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin nan amma madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ko ji shi kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa kukance cikin koshin lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafin a na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. masu rado yanzu ga shirin na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. Inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da jaridar New York Times ta ƙasar Amurka ta wallafa ne cewa zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar Tunusiya zagaye na biyu yana yana nuni da rashin goyon bayan shugaban kasar kai sa'id da kuma kiraye-kirayen da 'yan adawan tunisia suka yi ga shugaban kasar kan yi murabus daga kan mukaminsa da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jaridar new york times ta kasar amurka ta bayyana cewa tun bayan da hukumar zaben kasar tunisia mai zaman kanta ta bayyana sunayen sabbin zababbun 'yan majalisun dokokin kasar da aka gudanar a zagaye na biyu karancin fitowar jama'a ba wai tana gwada koma baya ga tsarin dimokuraɗiyya ba ne a kasar sai dai wata alama ce mai karfi ta durkushewar goyon baya da shugaba kai sa'id ke da shi a tunisia jaridar a rahoton nata ta yi nuni da cewa a zagaye na biyu na zaben 'yan majalisun dokokin kasar kashi goma sha ɗaya da digo hudu ne suka fito kada ƙuri'a lamarin da ke nuni da cewa an samu wani ƙarin adadi da bayi da yawa akan adadi na farko da suka fito zaben a karo na farko inda aka bayyana cewa kashi sha ɗaya da digo biyu ne suka fito zaɓe a zagaye na farko lamarin da ke nuni da cewa shine mafi karancin fitowar jama'a a zaɓukan ƙasar a duk zaɓukan da ake gudanarwa a duniya duniya a cikin shekaru da dama da suka gabata a cewar max galian masanin kimiyyar siyasa a cibiyar nazarin ci gaba ta kasar birtaniya jaridar new york times ta kasar amurka ta kara da cewa bisa ga dukkan alamu rashin jin daɗin yadda shugaba kai sa'id ya tafiyar da tattalin arzikin kasar shine babban abin da ya haifar da karancin fitowar jama'a a zaben raba gardama na kundin tsarin mulkin kasar a watan yulin da ya gabata yayin da kashi 30 talatin cikin ɗari na masu da ƙuri'a ne kawai suka amince da sabon kundin tsarin mulki da shugaban ƙasar ya gabatar jaridar ta kuma yi nuni da cewa masu suka da manazarta da suke cewa kai sa'id ya fada cikin halin rashin kwanciyar hankali kamar yadda aka danganta maganar cewa wannan ya tabbatar da cewa kai sa'id bai komai ba sai kaɗan daga cikin batun nuna damuwa ga tsarin dimokuraɗiyya ta 'yan majalisar ga yusuf al-ashraf manazarcin siyasa wanda ke kula da cibiyar duniya ta colombia a ƙasar tunisia kuma jaridar new york times ta yi nuni da cewa shugaban kasar tunisia baya jin kunyar rashin amincewa da majalisar dokokin kasar lura da abin da ya faɗa a ganawarsa da ya yi da firaministarsa najila bodin a ranar litinin kamar yadda wani faifai na bidiyo da ofishinsa ya wallafa a shafin facebook yana furuci da cewa kusan kashi casa'in cikin ɗari ne suka ƙi fitowa su kaɗa ƙuri'arsu saboda yanzu ba su ɗaukar majalisar da wata ƙima. jaridar ta fayyace cewa al'ummar kasar tunisia sun kara bayyana fargabarsu kan zaluncin kai sa'id yayin da yake tuhumar masu sukarsa da kuma ɗaure su a gidajen yari sannan kuma shugabannin 'yan adawa a kasar za su yi amfani da damar fushin al'ummar tunusiya kan yadda gwamnatin tunusiya ta dawo da batun haƙƙin 'yanci baya wanda kasar ta tunusiya ta samu ci gaba a fagen bayan boran da kasashen larabawa so gudanar a shekara ta 2011 kan neman 'yanci da buƙatar gudanar da zaɓukan shugabannin ƙasashensu cikin gaggawa domin mai gurbin su da waɗanda al'umma ke so ana ta bangaren kungiyar lauyoyi ta sanar da gudanar da abin da ta kira ranar fushin kasa a ranar alhamis tare da yin watsi da sabuwar dokar kuɗi da gwamnatin ƙasar ta dora wa 'yan tunusiya nauyi fiye da kima a wani sabon sanarwa da kungiyar kwadago ta ƙasar ta fitar kungiyar ta jaddada cewa ba za ta zauna ta naɗe hannu tana kallon kasar tunusiya tana ƙara shiga cikin rikici ba yayin da a nashi bangaren shugaban ƙasar tunusiya kai sa'id ya sanar da tsawaita dokar ta ɓaci tare da zargin 'yan adawa da ƙirƙiro rikice-rikice da kuma rikicin ƙarin farashin kayayyaki kan haka jigo a ƙungiyar ceton ƙasa jauhar bin mubarak a wata hira da ya yi da kafar watsa labarai ya bayyana cewa muryoyin adawa da manufofin shugaba kai sa'id suna ƙara yawaita a cikin ƙasar yana nuni da cewa akwai muryoyi da suka turje kan a ɗauki matakin juyin mulki suna buƙatar ganin dole ne sai sa'id ya sauka ko a kore shi da a tsige shi domin sanya lokacin gudanar da zaben shugaban ƙasa da wuri yana mai jaddada wannan hujja da cewa ƙauracewar da al'ummar tunisia ce ta yi wa zaben majalisar dokokin kasar lamarin da ke gwada rashin halarcin kai sa'id kuma wannan shine ya sanya al'ummar tunisia da ke matukar buƙatar sabunta haƙƙi da ƙwarin gwiwa yana mai danganta makomar al'ummar ƙasarsa tsakanin abin da ya kira saɓani da wasa da kuma zaɓar hanyar kammala tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar a gefe guda kuma lauya mai bincike kan harkokin shari'a kaisar siyad ya yi tsokaci da cewa manufar al'ummar tunisia ta fi karfi akan manufar da yan adawar kasar ke son cimmawa yana mai fayyace cewa lalle tsayin dakar kungiyar kwadago a kasar ta tunisia babu abun da take bukata sai komawa kan tubalin kasar kan tsarin da ta kasance kafin ranar 25 ga watan yuli sannan kuma ya jaddada cewa yan adawa ba su da hukunci shi a hukumance kamar yadda shugaba kai sa'id yake da shi saboda shi al'ummar ƙasa ce ta naɗa shi ta hanyar dimokuraɗiyya don haka babu inda za a iya yin tantama kan halarcinsa dangane da dalilin nuna adawarta ta ƙungiyar lauyoyi ta bayyana hujjar nuna adawar ta kan abin da ta kira mummunar illar da take tattare kan al'umma da gwamnatin ƙasar ta ɗora musu nauyin haraji da ya wuce kima da 'yan ƙasa za su ɗanɗana kudarsu a wani mataki na ci gaba da bijirewa manufofin shugaban kasar gwamnatin kai sa'id ta kafa wani kwamiti da ta ce ta miƙa ragamarsa ga shugaban lauyoyi domin samun damar haɗin kai da ƙungiyar fararen hula da nufin samar da wata mafita da za ta amfanar da kasar tare da fitar da ita daga takaddamar da ta shiga kuma shugaban kasar ya jaddada aniyarsa ta yin aiki da shawarwarin da kwamitin zai gabatar da nufin fitar da kasar daga halin da ta shiga Ƙungiyar kwadago ta Tunusiya a ta bakin kakakinta Sami Attahari ta ci gaba da barazanar kalubalantar manufofin siyasar shugaban ƙasar kai Sa'id tare da jaddada cewa ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen fuskantar matsalar zamantakewar al'umma a Tunusiya. a tahiri ya kuma ƙara da cewa ƙungiyar kwadago ta ƙasar Tunusiya za ta fara gudanar da zanga-zanga inda za a sanya ranar gudanar da zanga-zangar a yayin zaman kwamitin gudanarwarta wadda hakan ke nufin cewa kungiyar tana da shirin kaddamar da wasu shawarwari ta hanyar kungiyoyin fararen hula amma wannan shawarwari tana nan har yanzu a cikin matakin tattaunawa da tuntubar juna kungiyar kwadago ta tunisia ta tabbatar da cewa kungiyar ba ta da niyyar ketare shugaban kasar kuma za ta gabatar masa da shirin nata duk da cewa da wuya ya amince da shirin da kuma gudanar da zaman tattaunawa da kungiyar fararen hula a nashi bangaren a yayin ganawarsa da firayim ministan kasar da ministan ministocin shari'a da na cikin gida shugaban kasar tunusiya kai sa'id ya bayyana cewa kalubalen tattalin arziki da zamantakewa na ɗaya daga cikin manyan kalubale da 'yan tunusiya suke fuskanta sai dai kai sa'id ya ɗaura alhakin hakan kan 'yan adawa da cewa da hannunsu ake janyo taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar inda ya ce ƙirƙirar rikice-rikice da rashin wasu kayayyakin masarufi da kuma tsadar kayayyaki al'amura ne da kowa ya sani ba za su ci gaba gaba da dauma ba a cewarsa dangane da yadda za a warware rigingimu da ake fama da su kuwa kai sa'id ya ce rashin samun sahihin tsarin shari'a ne dalilin rashin samun damar cimma wata kyakkyawar manufa da za ta kubutar da al'ummar tunusiya don haka dole ne a yi amfani da doka akan kowa da kowa babu bambanci a cewar sa. shugaban kasar ta tunusiya kai sa'id ya kuma ɗauki matakin tsawaita wa'adin dokar ta ɓace a kasar har zuwa ranar talatin ga watan janairu a ƙarƙashin umar umarnin shugaban ƙasa ta musamman sannan wani abin lura shine ana tsawaita dokar ta ɓaci ne lokaci zuwa lokaci tun bayan da aka maido da ita bayan harin bam da aka kai kan wata motar jami'an tsaron fadar shugaban ƙasa a tsakiyar babban birnin ƙasar a watan nuwamban shekara ta 2015 dokar ta ɓaci ta baiwa hukumomin iko na musamman kamar hana mutane fita yawo da hana gudanar da zirga-zirgar ababen hawa da kuma hana yajin aiki na ma'aikata ba tare da izini daga bangaren shari'a ba a gefe guda kuma rahotanni sun bayyana yadda dubban al'ummar kasar tunisia suka halarci zanga-zangar kira ga shugaban kasa kai sa'id da ya murabus daga kan karagar shugabancin kasar musamman a lokacin da ake tunawa da juyin juya halin kasar inda jam'iyyun siyasa 'yan adawa suka fito daga sassa daban-daban na kasar musamman kungiyar gamayyar jam'iyyun siyasa ta national salvation for front baya ga sukar da ɗaiɗaikun 'yan siyasa suke yi ga gwamnatin kai sa'id masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. kafin mu karkare baki daya mai bankwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh